Tun a watan Fabrairun da ya gabata ne a ƙarshen taron da ta gudanar a Addis Ababa ƙungiyar matan shugabannin ƙasashen Afirka OFDAS mai yaƙi da cutar sida ta ayyana shirin fyaɗaɗa ayyukanta zuwa wasu fannonin ci gaban al'umma da nufin ƙarfafawa gwamnatocin ƙasashen wannan nafiya gwiwa wajen gudanar da ayyukan ci gaban jama'a. Sabili kenan taron ƙwararrun da ke gudana dabra da taron ƙolin ƙungiyar tarayyar Afirka ya dukufa a kan ayyukan tsara ka'idodi da dokokin wannan kungiya daidai da sabuwar manufar da ta sa gaba a matsayin na sabuwar kungiyar obdad madam mame ta bosom tumi ita ce sakatariyar wannan kungiya parti de cette pile c'est le santé des femmes et santé des les enfants ta ce gimshikan ayyuka shida ne ke kunshe a fasalin ayyukan da euh, muka bullo da shi ciki kuwa akwai batun kula da lafiyar mata da yara magance wariyar da mata ke fuskanta ci gaban matasa da kyautata rayuwar al'umma gidauniyar guri mai yawar ce ke karɓar bakuncin wannan taro saboda haka shugabarta wato uwar gidan shugaban ƙasar nijar hajiya aishatu isufu ke farin cikin ganin a nijar ne aka zartar da sauye-sauyen na ƙungiyar matan shugabannin afirka in ji wani mai bata shawara usman kadiri nuhu l'organisation va prendre vraiment son enracinement de tous les textes. kare hakkin mata sun yaba da wannan sabon yunkuri na matan shugabannin ƙasashen Afirka sai dai suna masu yi wa shugabannin ƙungiyar ta Obdad hannunka mai sanda. Hajiya Halima Sarmai ita ce mataimakiyar shugabar ƙungiyar SOS. A gaskiya wannan taro da za a yi zai yi tasiri amma sai dai idan an bar 'yan su halaye na kawo siyasa cikin lamurran ƙasa. In a nan Nijar ne, in a waje ne, in a Afirka ne duk inda ake idan aka sa siyasa za a samu cikas. Ni a ra'ayina sai an bar son kai, an bar son rai, an bar zaɓe-zaɓe, an bar wariya. Bayan tantaunawa ta tsawon kwanaki biyu, taron ƙwararrun zai gabatar da rahotonsa a taron bayanar jama'a wanda matan shugabannin ƙasashen na afirka za su gudanar a ranar takwas ga watan yuli a nan yamai dabra da taron ƙungiyar tarayyar afirka Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.